cikin shirin taskar VOA na wannan makon, gwamnatin Amurka ta baiwa jamhuriyar Nijar gudunmawar wani jirgin soji domin taimakawa ƙasar a yakin da take yi da 'yan ta'adda. Ma'aikatar gandun daji ta Nijar ɗin ta baiwa wasu mazauna yankunan karkara horo domin sanin hanyoyin samun tallafin gudanar da ayyukan dogaro da kai. Yayin da muka fara waiwaye ga wasu daga cikin manyan rahotannin da muka kawo muku a wannan shekarar mai karewa. A wannan makon muna tafe da rahoton ziyara abokin aikinmu ya kai a wata makaranta a Sokoto wacce ake taimakawa yaran da mayakan Boko Haram suka kashe iyayensu. Kazalika mun yi waiwaye ga rahoton kansila mai shayi a jihar Kano. Jama'a masu kallon mu Assalamu alaikum da fatan mun same ku lafiya. Zahra Aminu Fage ce ke farin cikin gabatar muku da wani sabon shirin taskar VOA daga nan birnin Washington DC. Za mu buɗe shirin ne daga Nijar inda gwamnatin Amurka ta baiwa Nijar ɗin gudunmawar jirgin sama samfurin Hercules C-130 domin taimakawa ƙasar a yakin da take yi da 'yan ta'adda da kuma kai ɗaukin jin ƙai da ake buƙata sakamakon matsalar tsaro. Yusuf Abdullahi na ɗauke da rahoton daga Niamey. wannan shi ne karo na biyu da kasar ta amurka ke taimakawa jamhuriyar nijar da jirgin na sama samfarin sai santaran hercules wanda ya kware a fannin gudanar da ayyukan jin kai da kuma yaƙi da ta'addanci a yankin sahel jirgin mai tsawon kimanin mita 30 yana iya kwashe sa'o'i takwas zuwa goma sha biyu a sararin samaniya wanda kuma ke iya dokon kayakin da su zai iya kai ton saba'in an gudanar da bikin karɓar wannan jirgin ne a rundunar sojojin saman nijar ta 101 da ke birnin yamai mun ɗauki sojoji mun kai su wuri wanda wata rana suna iya ɗaukan sati guda kamin su kai zuwa dirku zuwa wani difa inda kwana biyu ake ɗauka kamin aje duka sai santar yana ɗaukan mutane ya kai kuma yana ɗaukan kaya ya kai can kun san da ƙasar nijar girma gare ta kuma sojojin namu yawansu bai kai inda za a watsa su ko ina ba gaba ɗaya saboda shi muna ɗaukan soji daga wurin da su hagen daga na jifa mu ɗauko su mu kawo su hagen daga na nan ga wajen zon ɗin tilabiri. Babban kwamandan sojojin sama na kasar Amurka da ke nafiyar Turai da kuma nafiyar Afirka janar James Christian shine ya jagoranci tawagar kasar Amurka wajen bayar da wannan taimakon. a cikin jawabin sa janar james christian ya jinjina wa sojojin jamhuriyar nijar a yakin da suke yi da 'yan ta'adda ya ce ina mai jinjina wa sojojin sama na jamhuriyar nijar game da yadda suke fafatawa da abokanan gaba ba kakautawa domin maido da zaman lafiya a yankin sahel a nasa bangare ministan tsaron jamhuriyar nijar alkasim indatu wanda ya jagoranci bikin barda taimakon jirgin ya bayyana cewa taimakon da sojojin Nijar ke samu da kasar Amurka ya taka muhimmiyar rawa a yakin da suke yi da 'yan ta'adda. Ya ce kasar Amurka ta kasance kasa ta farko da ta fara baiwa sojojin Nijar horo na kasancewa sojoji na musamman. Sannan kasar ta Amurka ta kasance kasa ta farko da ta taimaka wa jamhuriyar Nijar wajen kafa wasu rundunoni na daban da ke baiwa Nijar damar fuskantar duk wata barazana ta tsaro da za ta iya shigowa daga waje. jamhuriyar ta nijar na kuma sa ran samun wani sabon jirgi na sai santarant arkidis daga kasar ta amurka nan zuwa watan afrilu na shekarar 2022 yusuf abdullahi ta taskar voa daga nyamai jamhuriyar nijar har yanzu muna jamhuriyar ta nijar inda ma'aikatar gandun daji ta ƙasar ta baiwa wasu mazauna yankunan karkara a ƙarƙashin ƙungiyoyin su horo domin sanin hanyoyin bi na samun tallafin gudanar da ayyukan dogaro da kai. Wakilinmu Haruna Mamman Bako na ɗauke da rahoton. masu rayuwa a karkara na jihohi takwas na jamhuriyar Nijar sun samu horo a ƙarƙashin lemar ƙungiyoyinsu a garin birnin Kwanni domin samun ilimin da zai sa su rinka samun tallafi kai tsaye daga masu hannu da shuni ba tare da sai sun bi ta hannu waɗansu jama'a ba. Mataimakin magajin garin birnin Kwanni na farko ne ya jagoranci bikin soma wannan taron a ofishin ma'aikatar magajin gari. A madadin magajin garin birnin kwani da bai samu dama ba da sunana da sunan duka al'umma ta da'irar birnin kwani muna yi muku lale marhabin muna yi muku barka da zuwa a cikin wannan da'ira tamu kuma mun yi murna sosai akan su waɗanda suka tsara wanga zama suka tsara wanga horo da suka yi tunanin cewa wanga zama ya dace a tsara shi a cikin wannan da'ira mu ta birnin kwani to muna yi musu godiya kuma mun ji daɗi sosai ma'aikatar gandun daji ce ta jamhuriyar Nijar ke shirya wannan taron abinda ya sa na tambayi shugaban ayyukan na bada wannan horon a garin birnin kwanne karin bayani shi wannan horon horo ne wanda yake kan matsayi zan ce wanda ya daga sama kaɗan tana miniki ni ba horo da aka saba wanda haka na ƙananan ayyuka horo ne na muna so mu nuna musu yadda ake a horoto proje in za su tallafa ma mutane ba haka bane hannu da hannu sai kai dan kundi ka kai wanda ake cewa dusi domin shine dalilin wannan taron da muka tattara muka tattaro su su ma sauran mahalarta taron na waɗansu jihohin jamhuriyar Nijar sun ce wannan horon zai kawo musu ɗimbin gudunmuwa a cikin ayyukansu na neman dogaro da kai. Taron da mun samu muhimmanci babba gare shi. Paske yanzu mun san ya ne za mu iya in muna yin dosekin mu dosedir da za mu bi mu samu mu yi abin ga dosekin kenan kuma mun samu abin gare shi. Abu ne wanda yake ce mana tuwo a kwarya. saboda mi mutane suna samun masu hannu da shuni ya sai zamanto kuma cikin kungiyoyin babu akwai karamcin sani na aza waɗannan takardu wanda za ka yi karshe ka kai kukan ka a samu a tallafa maka to saboda shi yasa dole ne wanda furo mun yi na'am da shi tunda za a taimaka mu cikin ayyukan mu na yau da gobe yadda za mu zuwa mu je mu rubuta abin mu mu je mu nemi tallafi da kanmu ba tare da sai mun kai wurin wasu kungiyoyi da suke zaman kansu wanda sai ka biya su maka. Taron dai ya wakana a tsawon kwanaki biyu a ma'aikatar magajin garin birnin Kwanni. Haruna Mamman bakon birnin Kwanni taskar VOA daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Hausawa da ke zama a zango-zango na ƙasar Ghana suna fuskantar ƙalubale na rayuwa da suka hada da rashin aikin yi da kuma cututtuka. Kamar yadda ministan zango Ben Abdalla Banda ya shaida wa shugaban sashen Hausa na murya Amurka Aliyu Mustapha Sokoto a wata hira da suka yi yayin ziyarar aiki da shugaban murya Amurka ya kai Ghana. Sai dai ministan ya ce suna ɗaukan matakan shawo kan wannan matsaloli. Ga abin da yake cewa. Eh, matsaloli da muka sani da ke tare da yan zango da ne. Guda ne cututtuka. na rashin lafiya na biyu kuma jahilci eh, na uku eh, rashin cigaba a cikin zangonninmu ne na hudu kuma times muna saran gani matasa da ke involve a cikin criminal activities wangan matsaloli muka gan kamar yana tare da zangoninmu da yawa a cikin ganin ga. to mu koma kan matsalolin da kake fara da rashin lafiya da kuma aikin kiwon lafiya wani irin cututtuka suka fi damun mutane a zango akwai covid akwai malaria akwai eh, ciwon da ka san kamar yana tare da mutum duka to akwai isassun asibitoci a cikin zango zango dinnan ko kuma aikin da ka zo ka yi kenan ka samu musu asibiti eh muna da asibitoci a cikin zango muna da su eh na gwamnati akwai wayanda su kuma ba na gwamnati ba private ne bai wani jimawa ba eh, kwanan ga kaman watan da ya wuce ga na je ziyara cikin birnin kumashi sai muka je muka ba eh, asibiti na private biyu ko uku eh, gadaje da wheelchairs da ababen da zai taimake abin ga asibitin abin ga na private. Na ga yara da yawa a kan titi a kuma su da na akara suna bin mutane da mota suna ta sana'o'i suna ta sai da wannan da wancan. A kuma suna tambayin shi akwai yaran zango a cikin Hausa aka ce babu. Me yasa yaran Hausa ba sa sana'o'i irin wanda sauran kabilu suke yi? Wannan kuma a cikin manufan abin da muke son mu yi ne muna son mu tattara matasa. Mun fara wannan ba da jimawa ba za mu yi abin da zan kira cikin turanci eh, town hall meeting babban taro kenan very good na jama'a shi a tattara su shi eh, mu kira eh, wanda suka samu ci gaba cikin rayuwarsu like inspirational speakers mu kawo doktoti mu kawo lauyoyi mu kawo businessmen and businesswomen a zuwa a yi magana a nuna ma matasan zango shi bayan wayan ga mutane su yi magana da su shi mu ba su hanya da lokaci su kuma su yi magana mu san abin da ke damu eh, matasa to madalla masu kallon mu shirin taskar ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Gaba a cikin shirin mun yi waiwaye ga wasu daga cikin manyan rahotannin da muka kamo ku a wannan shekarar mai karewa. Amma kafin nan ga wannan. People, now you ready to ride? Uh-uh, uh-uh, uh-uh. A wannan shekarar dai, gwamnatin Najeriya ta kaddamar da sabon nau'in kuɗin ƙasar na intanet wato inera wanda ta ce zai sauƙaƙe harkokin hada-hadar kuɗi ga mutane. Labarin dai ya ɗauki hankali ga mutane da yawa, wanda a saboda haka muka yi waiwaye a kan shi ga rahoton da Ilyasu Kasu ya aiko mana bayan kaddamar da kudin na inera. A kantin kayan masarufi na Malam Mas'udu da ke layin 'yan dankali a Jos Arewa ta tsakiyar Najeriya, kamar a wasu wuraren kasuwanci na Najeriya, hada-hada akan yi ta ne akasari da takardar kuɗi. ranar 25 ga watan oktoban wannan shekara ne shugaba muhammadu buhari na najeriya ya kaddamar da kudin baɗini na yanar gizo na farko a nahiyar afirka wato central bank digital currency ko kuma inera a takaice wanda ji shugaban zai taimaka wajen biya da karɓar kudade cikin sauƙi ya inganta cinikayya tsakanin najeriya da ƙasashen waje ya kuma shigar da waɗanda ba su da hulɗa da bankuna cikin tsarin amfani da kuɗi na zamani sannan ya taimaka wa gwamnati wajen biyan 'yan najeriya kudaden tallafi cikin sauki wannan tsari na e naira kamar shi ma wani tsari ne shigen cryptocurrency shi cryptocurrency wani salo ne waɗanda ƙwararru a ɓangaren kuɗi da kuma A na'ura mai kwakwalwa da kuma waɗanda suke da ilimi na yanar gizo suka bullo da shi wanda zai sauwaƙe wa mutane cinikayya da siya da siyarwa a ƙasashen duniya baki ɗaya shi kuɗi ne amma kuma shi kanshi kaman abin saidawa ne saboda darajar na tashi yana sauka saboda haka gwamnati ta ga bai dace a bar jama'a kawai da cryptocurrency ba a yi wani abu a gwamnatance wanda yake da shigen wancan zai ba da damar da duk wancan zai ba da damar kuma ya takaita wa mutane matsaloli da kuma hatsarin shiga cikin hannun 'yan yahu yahu masu walawala da kuma sauran masu murdiya na kuɗi amma kawo yanzu da yawa mutane ba su san me wannan tsari yake nufi koko wani amfani ya zo da shi ga tattalin arzikin kasar mai kimanin mutane miliyan 200 da ɗori. yanzu gaskiya mu ba mu samu wannan labari ba don mutane suna ta cewa an tura a cikin a wayoyi na abin nan amma mu da yake ba mu da irin wa'annan wayoyin muna dan jin da ya raɗe na je ji bayanin ana ta faɗan inera inera to amma ban gane nufinsu ba. ana cewa za a rinka yin harka da ita kamar transfer amma dai ban fahimci abin yanda ya kamata ba na fara amfani da shi haka sai ya tsaya gaba daya sai suka dawo da ni baya haka to kaga hakan dole akwai matsala akan haka to muna kira gaskiya a yi sabon tsari akan wannan al'amarin application da a sa mai tsaro sosan gaske yanda ba za a iya fasa tsaron shi ba a je a yi a dime mutane kuɗi tunda hanya ce da aka ringa ajiye kuɗaɗe kafin wannan tsari na i naira ya wanzu 'yan najeriya dai a yanzu suna nan suna amfani ne da tsare-tsaren bankuna inda ake karɓar tukuici idan sun biya ko sun karɓi kuɗaɗe. daga Jos, Nigeria. Ilyasu Kasimu, taskar VOA. A cikin wannan shekaran ne ma'aikacin sashen Hausa na murya Amurka Haruna Shehu Mararraban Jos ya ziyarci wata makaranta a jihar Sokoto wacce wani mutum ya gina domin taimakawa yaran da mayakan Boko Haram suka kashe iyayensu. Akasarin yaran da suka rasa iyayensu ta wannan hanya dai suna fuskantar kalubale na rayuwa sosai. Ga rahoton da muka kawo muku a farkon wannan shekarar. Safiyar wata litinin ce nan a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. Hawa Ukyari 'yan shekara goma sha uku da kaninta Muhammad suna shirin shiga aji a makarantar UK Jarma Academy. Suna daga cikin yara 160 da aka kawo su nan bayan mayakan Boko Haram sun kashe iyayensu. Shekarun yaran dai tsakanin shida ne zuwa sha biyar akasarinsu suna ƙanana sosai lokacin da iyayensu suka mutu amma har yanzu wasu ba su manta da abin da ya faru ba babana yana da matan ne guda biyu to gidan kishin mamata gidanta a farko baki baki sai ya zo ya shiga da ya zo ya shiga sai ta zuwa mai abinci da ya gama ci ta yi ya ji an ce kyari ana kiranka ko da ya fito sai an ka buge shi da bindiga a hambata bai rasu ba lokacin sai an ka ce bari a nuna wa mamata da an ka kawo shi sai ya kalle ni ina wasa kenan ya rasu shi ma ibrahim ismail ya ga yadda aka kashe mahaifin shi mun taho tare da shi daga gurin kasuwa sai ya shiga mota muna dawowa bakin kofar gida aka ce mushi ya koma boko haram sun shiga unguwa ko da ya taho sai boko haram suka kama shi suka yanka mushi kan shi suka cire mushi sai ni ne kuka na jana da hajiya ina girma ina so na zama soja na damu abin da suka yi babana. Tun daga 2009 rikicin boko haram ya sa dubban yara a arewacin najeriya zama marayu a cewar jami'ai a jihar borno lucy yunana wacce ke jagoranta wata kungiyar bunƙasa mata da matasa a jihar ta ce kungiyar ta boko haram ta kuma yi wa yaran illa ta wasu hanyoyi Ana amfani da yaran a matsayin mayakan Boko Haram ko masu tsegunta bayanai, hakan ya saba wa ka'idojin Majalisar Ɗinkin Duniya. Uh, lucy ta ce rashin taimako yakan tilasta wa irin waɗannan yara neman abinci da kansu. Za ka gansu suna yawo a titi suna barar abinci. Wannan ba abu ne mai kyau ga al'umma ba. A lokacin da iyayen Hauwa da Muhammad suka mutu, kakarsu a Maiduguri ita ce ta ɗauke su, sai dai bata iya ɗaukar ɗawainiyar karatunsu ba. Domin taimakawa yara irinsu, Jerman Sokoto Umarun Kwabo ya buɗe makarantar UK Jarma Academy a 2018. Waɗanda aka kashe iyayensu mata da maza ah, suna zube babu kulawar da ya kamata ah, a matsayina na almajiri kuma gwargwado wanda allah ya sauwaƙa ma abin da zai iya taimaka ma ta wannan gefe na yi shawa na in ba da tawa gudunmuwa ga irin wannan aiki saboda na san irin tanadin da allah yawa wanda ya kura da maraye ko da ɗaya ne makarantar tana ba yaran abinci da wurin kwana da sutura da kuma kula da lafiyarsu sannan tana ba su ilimin addini da na zamani da kuma koya musu sana'o'in hannu makarantar ta uk german academy da farko ta tsara tallafawa yaran ne zuwa kammala karatun sakandare amma yanzu umaru kwabo ya ce za a ci gaba da kula da yaran har kammala karatun jami'a akwai wani gida nawa da abuja wanda ake biyan akalla miliyan 60 ake biya na rubuta takarda da ɗiyana da yan uwa da kowa da ya gaya musu ko bayan bani da rai wannan gidan na wannan yaran ne za a ci gaba da kula da su har university insha Allah a wurin Hauwa da Muhammad Jarma Academy ba makaranta ce kawai ba gidan nan ya zama gidanmu kuma ya zama makarantar mu har abada insha Allah gaskiya na ji daɗi na ilimin boko da na islamiyya alhamdulillah na gode ma Allah babanmu ya ɗauko mu yadda yake son ko yaya ne bai so a wata sai an yanka mana sha na yi ko biyu ko uku ko jiya mun ci nama alhamdulillah na gode ma Allah sai dai akwai sauran dubban yara marayu da har yanzu suke rayuwa akan titi a arewacin Najeriya Umarun Kwabo yana fatan makarantar shi ta UK Jarma Academy za ta karfafa gwiwar sauran masu hannu da shuni su taimaka ma yaran haruna shehu mararraban jos taskar voa daga sokoto a najeriya har yanzu dai muna najeriyar inda a watannin baya muka kawo muku rahoto daga jihar sokoto a game da yadda 'yan bindiga ke karbe iko a wasu garuruwa inda har suke naɗa kansu a matsayin sarakuna tare da kuma shata dokoki da tilasta jama'a biyan haraji. Har yanzu matsalar bata kau ba ga rahoton da Murtala Faruk Sanyinna ya haɗa mana a watannin baya. Gatawa na ɗaya daga cikin manyan garuruwan ƙaramar hukumar mulki ta sabon birni mai tazarar kilomita bakwai daga shalakwatar ƙaramar hukumar a gabashin jihar Sokoto. To sai dai a halin yanzu garin wayam yake ba kowa sanadiyar mamayar 'yan bindigar daji a yankin. su 'yan eh, bindiga din sun kawo hari a garin da kuma garin akwai mobile guda 30 to mobile din nan guda 30 da motocinsu guda biyu su da kansu mobile din suka gudu so saboda haka tunda mobile 30 ya gudu sun bar gari to talaka zai tsaya gatawa ɗaya ne daga cikin gwamman garuruwa a gabashin jihar sokoto da mutanensa suka yi ƙaura domin gujewa hare-haren 'yan bindiga babu wani kwakwaran operation babu wani abin da aka zo an kai idan yanzu gwamnati take shiri domin ta ɗauki mataki wannan wuri to mu muna jira mu gani amma wani a ce maka akwai wani engagement tsakanin bandits da jami'an tsaro namu na najeriya wallahi ba gaskiya bane ya zuwa yanzu kuma 'yan bindigar sun soma karɓe iko a wasu garuruwan har ma da naɗa kansu a matsayin shugabanni tare kuma da kafa dokoki da suka ci karo da waɗanda gwamnati ta kafa a yankin gangara dan kwaro an karda hasa dan kwaro an kasa kuma eh an ka ce ba kauyuka ba ce gangara ainihin gari ne na masarautar hakimi ka gane da haka idan an ka ba mutum rikon gangara duk ƙauyukan da a ƙarƙashin gangara he da gari ashirin suna ƙarƙashin wannan bandits wanda ka kula da su ko gari guda that is makwarwa da an ka zo an an eh, boka da kilarin ɗinka ne shi shugaban wannan gari ai shi ma babban gari na kuma ko ayyuka a to wannan gari wanda a karkashi ne haka kuma 'yan bindigar suna ɗora wa garuruwa haraji domin fansar rayukansu da dukiyoyinsu da kuma amfanin gonar su sannan kuma wannan yanki na gatawa naira miliyan 37 an ka amsa wanda an ka aza musu haraji wanda sun biya banda waɗancan garuruwa da na faɗa maka nan gari 85 wanda za su bada miliyan 25 banda su so fa su yan bindiga so amshi naira miliyan 37 rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta ce tana da masaniya akan yanayin da ake ciki a yankin ba shakka labari ya riske mu kuma lokacin da labarin nan ya riske mu mun fara bincike a kai don ganin tabbacin wannan labari da ya zo mana ah, kuma muna nan muna ta ƙoƙari kamar yadda kuka sani tunda wannan matsala ta ah, rashin tsaro ta fuskanci sokoto ba magajiya ba kullum aiki muke tukuru akan yadda za mu ga cewa mun shawo kan wannan matsala. Murtala Faruk Sanyin na a Abuja, Najeriya. A wannan shekarar ne muka kawo muku labarin ɗayyabu lawan bala. zaɓaɓɓen kansila ne a wata mazaɓa a ƙaramar hukumar Gwarzo a jihar Kano, wanda yake sana'ar sayar da shayi. Labarin da ya burge mutane da dama kuma a saboda haka ne muka ƙara yin waiwaye a kan shi. Ga Baraka Bashir da rahoton. To shi aiki tunda a matsayina na dan majalisa zababbe mutane dai da yawa suna zaton gaskiya ba zan ci gaba da zuwa gurin shayi ba amma ni kuma tunda na san amfaninta a gurina na ci gaba na dora na ci gaba da yin sabgar shayi na ina gudanar da sabgar al'umma ta na ɗaya bulawan bala inkiyata ko nickname shine dan talaka ni dan karamar hukumar gwarza ne mazaɓar sabon birni a halin yanzu ni ne zaɓaɓɓen kansila na mazaɓar sabon birni sannan kuma ni ne dufiti sifika na karamar hukumar gwarzo akalla mutum na hudu kenan a ƙunshin jagoranci na karamar hukumar gwarzo so na fara sana'ar shayi ne akalla shekara wurin takwas ko goma abin da ya ja hankali na ga fara wannan sana'a ta wata shayi shine na fara shiga cikin al'amarin gwamnati ta lokal gamman a cikin gwamnatin shekarau wacce aka kafa a 2007 a daidai wannan lokaci na tsaya takara ta kansila da ban samu nasara ba na zo an bani special assistant na chairman na shugaban karamar hukumar gwarzo bayan na gama wannan special assistant mai ba ciyaman shawara na musamman a karamar hukumar gwarzo na dan sauka na dan tsawon wasu lokaci haka watanni kafin a ƙara yin zaɓe na ƙananan hukumomi to wannan saukar da na yi sai na ɗanɗana wani abu na rashin wani abu a hannuna ma'ana na rashin kuɗi a hannuna wannan ya bani sai na fara tunanin to meye makomar rayuwata ta siyasa da kuma rayuwata ta gwamnati da kuma rayuwata ta in ba gwamnati sai na fara tunanin nemo kaina makoma sai ya bani damar na zo na nemi rumfa a bakin asibiti general hospital na gwarzo in the first beginning sai na fara ma wani sana'an na sai da roba da kaya na jarirai da waye to sai na ga daidai location din rumfar inda aka bani ba wannan sana'ar yake bukata ba shine abin da yake bukata sana'ar shayi ni mutane na suna iya samuna a nan suna iya samuna a gida tunda kofa ta a buɗe take kuma nan guri ne matattara ta al'ummar mu gaba daya in ba wannan ba shi da lafiya wani yana da lafiya ta nan muna samun korafe korafe a gida wannan an san korafe korafe kuma ina fitowa gurin nan kullum akalla da safe in ina da abin da ya shafi harkar ofis ko harkar al'umma ta nazo na dan taba abin da zan taba tun da yara a gurin in tafi in je in wancan in na gama wancan kuma in dawo dora ci gaba da wannan kalubale ɗaya ne wanda shi kuma ba zan ɗauke shi ba zan shi a matsayin kalubale ba kalubalen ne wani zai zo ya ga shi zuwa ya sha kyauta to ita kuma sana'ar na bata wani matsayi na musamman zan iya ma kyautar abin da